والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون su ne waɗanda idan sun aikata manya-manyan zunubai ko suka tauye wa kansu rabu ta hanyar aikata zunuban da ba manya ba sai su tuna Allah maɗaukakin sarki su tuna alkawarin da ya yi na azaba ga waɗanda suka saba masa da alkawarin da ya yi wa masu tsoronsa sai su roƙi ubangijinsu ya yafe musu zunubansu kada ya kama su da su suna masu nadama saboda babu mai gafarta zunubai sai Allah shi kadai ba sa ci gaba da sabansu alhali sun san sabo suke yi Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya.